dan badi ina fatan mun fahimci na farko sujudi sahwi sujadan rafkanuwa sujadan mantuwa cikin sallah kabli da badiya kake ka gane duk lokacin da yake ka rage wani abu a cikin sallah ba farilla ba cikin sunnoni ka rage wani abu daga ciki za ka yi sujjadan kabli ne me yasa sabida manzon Allah a lokacin da yake yayi raka'a biyu cikin sallan azafar maimakon fudu aka fadi masa sai ya komo ya cika sallan sahabbai na jiran ya sallama ba bi sallama ba sai ya fadi yayi sujjadan kabli nan kuma an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh, duk wanda yake ya kara zai yi sujjadan badi ne in ka kara wani abu cikin sallah sai kai sujjadan badi nan manzo Allah da yayi sallan azafar raka'a biyar aka ce ka kara sai ya komo yayi sujjadan badi wani ya baka cewa duk wanda yake ya kara cikin sallah zai yi badi ne nan duk wanda yake yana shakka ji manzon Allah wai duk kana shakka cikin sallah sai na maka kaman biyu kai ko uku to ka mai da shi biyu yana maka daya ne ko biyu ka mai da shi daya uku ne ko fudu ka mai da shi uku bayan ka kare sallan ka sai kai sujadan kabli nan ne yana maka kana sallah sai maka kaman na kara na yi kaza ban yi kaza ba kai haka yake maka to manzo Allah ka cika sallan ka bayan ka kare sai kai sujadan badi bayan kin kare sai ki sujadan badi wanga ita ce to ina fatan don Allah don annaba jama'a wayanda suka samu video ga su kuma su share duk musulmi da yake samun mushkila kan wayan ga sujudu sawi ina fatan wani ya zo musu sauki ya gane yadda zai sallansa in wani tangarda ya zo ya iya ya gyara insha Allah Allah sa mu cikin ladan manzo Allah ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi ba ka zamto mumini ba ce ka so ma dan uwanka abinda kake